Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صل على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryen mu inda za mu fara da shirin nan na a iran bayansa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su idan har muna da son lokaci za mu sake duba wasu daga cikin labaran da aka saurara sai mai ban kwana da ku waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 788 da suka gabata a rana irin ta yau ibn sha'ar masanin adabin larabci kuma malamin tarihi balarabe dan kasar iraki ya rasu an haife shi a birnin mosul na kasar iraki kuma a nan ne ya fara karatu daga kuma kuma shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci a wajen malaman zamaninsa wannan bincike dai ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin yana gudanarwa da ƙarshe dai ya ta binciken nasa ne a cikin wani littafi mai suna okudul jamal masu ware ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan fabrairun shekara ta 1984 sheikh ragibu harb limamin masallacin juma'a na garin jabshid a kudancin kasar labanan ya shahada bayan wani hari da aka kai masa wanda masiwa yahudawan sahiyuniya aiki a kasar ta labanan ne suka kai masa harin a lokacin isra'ila tana mame da kudancin kasar labanan kasantuwarsa ɗaya daga cikin masu yin kira zuwa ga fitar da sojojin isra'ila daga kudancin kasar ta labanan da suka mamaye a wancan lokaci da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 su gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan fabrairun shekara ta 1992 hujjatar islam sai da abbas musawi shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanan ya yi shahada a lokacin da wani jirgin yakin isra'ila ya harba makami mai lizami akan wata da take dauke da shi da iyalansa a kudancin kasar labanan kungiyar hezbollah da tana faɗa ne da mamayar sojojin yahudawan isra'ila da suke yi wa kudancin labanan a wancan lokaci bayan halartar taron juyan shahadar sheikh ragib harb a kudancin kasar ta labanan ne yahudawa suka yi amfani da jirgin yaƙi mai saukar angulu wajen kai masa hari wanda kuma hakan ne ya sanadirin shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗiyarsa game da wasu mambobin ƙungiyar hezbollah su uku waɗanda suke gadinsa bayan shahadarsa ƙungiyar hezbollah ta zaɓi sayid hassan nasrullah a matsayin babban sakataren ƙungiyar wanda kuma har yanzu yake ci gaba da jagorantar kungiyar ta hezbollah jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su sabuwar babbar darakta ta kungiyar kasuwanci ta duniya ngozi okonjo iweala ta bayyana cewa za ta mayar da hankali ne akan matsaloli da corona ta jawo tattalin arzikin duniya mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran abbas arkashi ya bayyana cewa iran din za ta tattauna da kasashen yankin gabas ta tsakiya ne kawai akan sha'anin yankin a kasar faransa kuwa dokar nan ta takura wa musulmi tana fuskantar rashin amincewa daga mafi yawan musulmin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake sabuwar babbar darakta ta kungiyar kasuwanci ta duniya ingozi okunja oila ta bayyana cewa za su mayar da hankali akan tarnikin da cutar corona ta jawo harkokin tattalin arziki a duniya ingozi ta bayyana hakan ne bayan zaɓenta da aka yi jiya a matsayin babbar darakta ta kungiyar kasuwanci ta duniya wato who inda ta zama 'yar afirka ta farko kuma mace ta farko da ta hau kan wannan kujera a tarihi ungozi wadda tsohuwar ministar kudi ce a Nigeria kuma tsohuwar manajan darakta ta bankin duniya ta samu goyon bayan kasashe da dama ta lokacin da ta fito takarar neman wannan kujera a shekarar ta gabata amma tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya tsaya kai da fata wajen kin amincewa da hakan sai dai sabon shugaban kasar amurka joe biden ya amince da takarar ngozi wela a matsayin babbar darakta ta kungiyar kasuwanci ta duniya inda ajiya kwamitin mutane tara mai zaben shugaba a wannan kungiya ya tabbatar da ita a matsayin wadda aka zaba akan kujerar shugabancin kungiyar ngozi ce dai ta taka muhimmin rawa a lokacin da take ministar kudi a najeriya a lokacin shugabancin obasanjo wajen ganin cewa an yafe yafewa najeriya makudan kudade na bashi da ake binta kuma da karshe ta samu nasara akan hakan mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa kasar za ta tattauna akan batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya ne kawai tare da kasashen yankin mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran said abbas arakci ya bayyana cewa iran a shirye take ta tattauna da dukkanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya dangane da batutuwa da suka shafi yankin da kuma yadda za a warware matsalolin da suka addabi al'ummomin wannan yanki arakci ya ce iran ba za ta taba amincewa wasu bangarori da ba na yankin ba su shiga cikin irin wannan tattaunawa domin kuwa matsaloli da dama da ake fama da su a yankin gabas ta tsakiya an kirkiro su ne daga wajen yankin ya kara da cewa yanzu haka akwai tattaunawa da take gudana tsakanin wasu kasashen yankin da kuma kasar iran akan yadda za a fuskanci lamura musamman a bangaren tsaro na yankin da kuma yadda za a gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin kasashen yankin baki ɗaya iran ta sha nana ta cewa kasashen yammacin turai da wasu kasashen larabawan yankin suka dogara da su domin su tabbatar musu da tsaro hakan ita ce babbar matsala wadda ta kara haifar da dukkanin matsalolin da ake fuskanta a yankin kuma hakan ba shine mafita ba babbar mafita a cewar sare shine samun haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin dukkanin kasashen yankin da kuma yin aiki tare a dukkanin bangarori da hakan ya hada da bangaren tabbatar da tsaro to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran musulmai kasar faransa sun nuna rashin amincewa da dokar da ake shirin kafawa a kasar da sunan yaƙi da tsatsauran ra'ayi wasu da gaske musulman kasar faransa dai sun gudanar da gangami domin nuna rashin amincewa da dokar wadda ake shirin kafawa a kasar da sunan yaƙi da tsatsauran ra'ayi wadda ke nufin takurawa musulmi musulmai kasar faransa dai suna da imanin cewa wannan dokar za ta takura su ne tare da ƙayyade harkokinsu na addini da sunan hana yaɗuwar tsatsauran ra'ayi ko yaƙi da ta'addanci wasu daga cikin musulmin kasar ta faransa suna bayyana cewa babban abin da ya fi hadari a cikin wannan doka dai shine tana a matsayin abin da yake halasta keta alfarma addinin musulunci tare da bayyana shi a matsayin addinin ta'addanci a hukumance babban kwamitin musulmin kasar faransa dai bai amince da daftarin wannan doka ba kamar da kuma kungiyoyi da dama da cibiyoyi na musulmi a kasar ta faransa ba su amince da hakan ba amma shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kirayi wasu daga cikin limamai ya kuma tilasta su amincewa da samar da irin wannan doka wani shafin yada labarai na musulmin kasar birtaniya ya bayar da rahoton cewa sakamakon matsanancin sanyi da ake fama da shi a kasar ta birtaniya wata cibiyar ilimi mallakin musulmi a yankin blackburn ta bayar da tallafi ga marasa galihu a yankin cibiyar da ke yankin na blackburn ta kirkiro shirin tallafawa marasa galihu ne sakamakon yanayin da ake ciki na sanyi da kuma cutar corona shugaban wannan cibiya maulana faruk ya bayyana cewa a kowace shekara ana fama da sanyi a lokutan hunturu amma a wannan lokaci na wannan shekara ana fama da hunturu ne da kuma cutar corona ya ci gaba da cewa ɗaya daga cikin abubuwa da addinin musulunci ya koyar da mabiyansa shine taimaka ma mabukaci da dukkanin abin da ya sawaka domin ya samu sauki daga matsin da yake fama da shi wanda kuma hakan aiki ne na 'yan adamtaka to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madallaban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran Bismillahir Rahmanir Rahim. Ja masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa muka kawo muku tarihin muhimman wurare masu da tarihi. da mauraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu sun shi tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla zo bar mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai ci gaba da kawo muku bayani ne game da abubuwan da suka shafi yawon shakatawa a bangaren noma a nan kasar Iran. Ana iya bayyana yawon shakatawa noma a ɗabi'a a matsayin ɗaya daga cikin nau'in ayyukan da ke samar da dangantaka tsakanin samar da amfanin gona ko kuma jan hankalin masu yawon bude ido zuwa gonaki ko kuma abubuwan da suka shafi harkar noma da nufin koyarwa da kuma samarwa da manoma hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. daga cikin alfanun yawon shakatawa samar da ayyukan yi a yankin da ke cikin ƙauyuka za a yi ishara da shi a matsayi na ɗaya daga cikin wata hanya da ta dace wajen koyar da al'umma al'ummar gari game da mahimmancin noma da kuma irin gudunmuwar da ke bayarwa wurin abin da ya shafi haɓaka tattalin arziki a yankin da kuma yanayin rayuwa samar da guraben aikin yi da kuma ayyuka daban-daban da bunƙasa harkokin yawon shakatawa haɓaka ɓangaren sanya hannayen jari da kuma taimakawa wajen kare yankunan da manoma suke ko kuma duk suna cikin abubuwan da suka shafi yawon shakatawa a ɓangaren noma yin shuka da kuma samar da nau'o'i daban-daban na harkar noma da kuma guraben ayyukan yi a yankunan da ke ƙauye da kuma samar da damammaki wajen shigar da amfanin noma samar da dangantaka da zamantakewa da tattalin arziki tsakanin al'ummar garin da kuma samar da damammaki na yin noma a bangarori daban-daban ana kiran yawon bude ido na amfanin gona da sunaye daban-daban inda ake bayyana shi da turance a matsayin agri-tourism yawon bude ido na ganin amfanin gona wasu abubuwa ne da ake hada su a wuri guda wato noma da tafiya an cakuɗa su ne da nufin samar da sabuwar kasuwa da amfanin gona yin ayyuka a gona da kuma samun sabuwar kwarewa a tafiya. Ayyukan da ake yi a gona yana sama da mutanen wannan wurin nishaɗi ga musamman ma ga masu yawon shakatawa. Akwai tsarin bada horo da ma samar da kamfanonin gyara amfanin gona, yin kiyo da kuma kwashe amfanin gona da kuma kallon abubuwan jan hankali na tarihi da al'adu. Masu yawon bude ido na noma suna gudanar da ayyukan su a bangoren da suka shafi kiwon kifi, farauta, kuma da bincike kan rayuwar namun daji da kuma hawan doki haka zalika da halartar bukin abinci mai lafiya da kuma ganyayyaki daban-daban da manoma suke nomawa yawon shakatawa noma a mahangar manoma yana nufin wata hanya ce ta samar da kuɗaɗen shiga za su zama cikamaki ne na samar da amfanin gona da kuma gona da ayyuka daban-daban a cikin gona wani bangare kuma na yawon shakatawa noma yana nufin nisantar cikin gari da kuma kashe lokacin hutawa a ƙauye da kuma samun wato gogayya da mahanga daban-daban game da ladduba da halaye da halaye da suke tattare da yin tafiye-tafiye akwai abubuwa masu yawa da yawon shakatawa noma yake banta da su wanda za mu faɗi kaɗan daga cikinsu gwargwadon yadda lokaci ba mu dama na farko dai shine tsakanin mutane da suka samu asali daga ƙauyuka amma saboda wasu dalilai na daban suka yi hijira zuwa manyan birane dalili na biyu wanda yake banta da shi shine yawon shakatawa na noma kamar gudanar da ayyuka ne a gona ɗaya daga cikin muhimman manufofin masu yawon bude ido a yawon shakatawa na noma shine yin aiki a gona da kuma dama da suke da shi wajen samar da amfanin gona masu amfani na uku yana kwadatar da masu yawon shakatawa game da rayuwar iyali a gona da kuma ɗaukar darasi ga rayuwar manoma abu na hudu kuma shine masu zuwa kallo suna jiran su ga an noma abinci bisa abinci na ɗabi'a kuma su sha ruwa mai tsafta kuma tsantsa a cikin gonar na shida kuma shine mamaye dukkan yankuna da kuma jan hankalin masu zuwa yawon shakatawa zuwa wuraren da hankalinsu bai kai ba a ƙarshe dai ya kamata ya zama wani nau'i ne da za a maye gurbi da shi saɓanin yawon shakatawa da ake yi wanda ba na noma ba. Akwai nau'i daban-daban na ayyukan da ake yi a yawon shakatawa na noma daga cikin shi shine zuwa yawon buɗe ido a gonaki da ƙauyuka masu daɗan tarihi da gidajen adana kayan tarihi gudanar da bikin baje koli na kayayyakin gargajiya da ake da su sayarwa ko kuma koyar da yadda ake shuka itatuwan magani da yadda ake kiwon su a matsayin magani ko kuma abin sha da kuma koyar da yadda ake hawan doki da dai makamantansu. Barin kamo kaɗan daga cikin matsalolin da yawon shakatawa noma yake fuskanta. Daga cikin matsalolin akwai wuri domin kuwa ba kowanne gefen ƙauye ke ɗaukar hankalin masu zuwa yawon shakatawa ba. Akwai buƙatar a tantance tare da zaben wurare da suka dace wadda zai iya jin hankalin masu sha'awar zuwa yawon shakatawa a wurare daban-daban. Tallata amfanin gona domin tallata haja yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke taimakawa wajen samar da masu saye wanda da yawa daga cikin manoma sun rasa wannan hikima dabara wajen tallata hajarsu ga 'yan kasuwa ko kuma masu sha'awar zuwa sai kayayyakin amfanin gona da suke nomawa wanda wannan dabara ta tallata haja tana da matukar muhimmanci sosai ga manoma wanda sakamakon tallata hajar da suke yi zai ja hankalin masu sha'awar zuwa yawon bude ido domin ganin amfanin gona da ake nomawa a ƙauyuka da kuma garuruwa daban-daban domin kashe kwarkwatar ido ta masu wurare ga shi lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu ɗauki da wasu bayanai da su shafi wurare masu mahimmanci na yawon shakatawa da ke nan ƙasar iran kuma muna gayyatar masu mu zuwa ga shafi mu na gizo wato www.tv1.ng domin cewa sauraron shirye-shiryenmu da muka saba yadawa kuma a nake cewa a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin sauran shirin nan na kide-kiden Iraniyawa. kide-kiden Iraniyawa. ma saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma saki saura da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin wanda a yau shirin namu ya gaisa muku gulam hussein bannan a cikin wakar da ya gabatar mana. I am the power of the

آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم مهر اگر برون رود گلی شود دلم مهر تو چون شد پیشم to an gaishe ka gulam hussein banna a cikin wannan waka da aka gabatar mana da fatan masu wari sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka da ka gabatar ko kuma an ne zamu jaran zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci da biyar shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng. اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی به ام to don ma kawo ƙarshen shirin baki daya da yake mana dan sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara sabuwar babbar darakta ta kungiyar kasuwanci ta duniya ngozi okonjo wela ta bayyana cewa za ta mayar da hankali ne akan matsaloli da corona ta jawo tattalin arzikin duniya mataimakin minista harkokin wajen kasar iran abbas arkashi ya bayyana cewa iran din za ta tattauna da kasashen yankin gabas ta tsakiya ne kawai akan sha'anin yankin kasar faransa kuwa dokar nan ta takura wa musulmi tana fuskantar rashin amincewa daga mafi yawan musulmin kasar to don nan zamu karkare sai Allah kai mu can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin a madadin kuwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya